gajeren labarinmu na yau zan kantamo muku labari ne akan wani alhaji da ya anta ya ƙauyen su domin ya kai ziyara mutanensa na ƙauye suka ji daɗi kuma suka nuna farin cikin su sosai sosai gaskiya alhaji rangelo mun yi matuƙar jin daɗin wannan ziyara ta wannan ziyara ta ka ta nuna cewa baka manta da jama'ar ka ba Allah ya saka da alkhairi ni dai dadin da manja ba shine kawai da baka an tayo min da kai ma ka gane ba ai ban an tayo ma da ni ma na gane ba kamar ya kenan baka an tayo min da wawa ba ban an tayo ma da talatala ba Muna nan kawai a kuke da talatalo alhaji gele yaushe na sha ma talatalo ni ba talatalo na ce ba to ai ni ne kai kuka talatalo ko ba haka bane eh ha kawai abin da za kawo kuɗin ka me za ka ma kunni a ba zan iya ba ba zan iya da wannan warin abin din naka ba ina wala an ce ko ba ku mu na hanga da ne mun da wannan ziyara ta ba ruwa ko ne kana mu ne ba so kala. sauka lafiya ba da wa ya ta yawa yawa Alhaji Rangida ya hanya cikin farin cikin ya gamu da mutanen kauye lafiya ya rabu da su lafiya. Take da yamma ya bar kauyen sai ya zama da dare ya masa a hanya. Yana cikin tuki ne cikin dare sai ya hango wani mutum daga nesa yana tsaye a gefen titi. mutumin ya masa ishara akan don Allah ya tsaya shi ko ya tsaya mutumin ya kara so ta taka ya ce masa alhaji dan Allah taimaka min za ka yi ka ajiye ni a cikin gari na rasa abin hawa ne Allah sarki to shi kenan ba komi shigo shigo ba komi eh ai mun kusa isa na gode shi kenan mutum ya shiga mota alhaji giri ya taka suka tafi suna cikin tafiya alhaji giri idan sa kawai sai dan kai ta wajen kafafun mutumin nan ai kuwa sai ga sinke sinkin kofato a kafar mutumin nan gabansa ya fadi amma baya so mutumin ya sani nan take a sace sai ya kashe motar ya maza ya taka birki sai kuwa ya ce kai kai kai kai kai wallahi motar nan ta mutu ta kuma da wanga shi na da matsalar batir batir ya yi sanyi wallahi ko za ka nan fita ka turo min motar in ya so sai daga sai ka ko za ta tashi ko ba komi ai ka san sharri karfe kenan barin fitan gani shi kenan mutumin ya fita daga mota ya je baya akan zai tura ya daga hannu zai dafa cikin mota kenan ai kuwa sai alhaji rangini ya yi ta yadda mota ya su kurkula mata giya daya ya taka ta iya taka wasu ya ce ya wuce yana zulmi yana yi wa kansa barka a <laughs> da kai na wallahi tab yanzu kaga kawai na zo na ga mutum ya neman taimaka masa ashe dan tana jiri ne television hayayya gaskiya duniya nan ba gaskiya duniya nan ba imani ko duniya nan ba gaskiya dole ba mutum ya koma rayin mutunci ha kana wani taimakon mutane ashe ma ba ma mutane ba ne wasu azaliman ne na wani wajen daban gaskiya na hadu dole taba kai kaina ban ji lukadu abdijan hayayya ayya yi yana da wani. haka ne alaji rankilu ya yi ta da kansa yana yi wa kansa san barka a dalilin wannan kubuta da ya yi ya shafe akalla kilomita hamsin zuwa sittin yana wuta a kan titi ba kawai sai ya ga wannan mutumin ya leko ta taka ba ya dube shi ya ce masa alhaji wai har yanzu motar ba tashin ba ne ba ta tashi ba ta tashi ba ta tashi ba eh eh eh eh, eh, eh, eh. Ah, Alhaji Rangilu, wani yare kuma ka koma? Ina faga wannan yaren zararru ya koma. To, to Allah ya kawo sauki. Daga kuka an koma dariya daga nan kuma an koma yare. Allah shi kyauta. Gajeren labari kenan wanda muka samu gudun wasa daga alamin makama amjes. Mun gode.